To ina mazan suke ne? Ina mazan ina 'yan matan? Kwacce a wuri aka ba shi. Sarkin sadaukai da ya yi tsawa shi ya sarkin sadaukai da ya yi tsawa shi ya baje masu basa na nake masa zalla annabi sannu babban bango kaji babban jakada